Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkan ku da dawowa Hausa Hackers sunana na Abalolaki a wannan darasin zan gwada muku abubuwan da za ku bace kun yi downloading da install din tamus. okay abu na farko da ya kamata ku fara ku fara bude tamus ɗinku in ka bude tamus ɗinku sai ku ce PKG sai ku ce update ku fara updating din terms din wannan shine command na farko da ya kamata ku fara bada wannan command din shine zai yi updating din terms din ku kuna gani so yanzu na ta yi updating so abinda za yi next sai ka ce pkg sai ka ce upgrade upgrade sai ka fara upgrading din terms din ku okay so yanzu terms din mu tana upgrading so yanzu ta gama upgrading sai ka ce pkg a apt sai ka ce apt sai ka ce dist sai ka ce dash upgrade wannan disk upgrade din zai yi downloading din asalin latest version din tamux din kun fahimta zai ɗauko ta wannan da update da upgrade duk kusan um, abu ɗaya suke yi so amma wannan disk upgrade din nan shine babban gaba ɗaya kuma kuna gani so shine zai sake ɗauko waccan asalin latest version din tamux din kuna gani so idan ka gama duk wannan abubuwan sai kai sama in kai can sama zaka ga wannan inda aka saka root din nan kuna gani sosai ta nan sai ka kwafi wannan command din na farko da ka gani a sama sai ka yi ƙasa sai ka yi paste ɗin wannan command din. kuna gani abin sauki ke gare shi idan baka tsaka ka fahimta ba zai rikitar da kai okay so idan ka install ɗin shi shi ma sai ka taho ka ɗauki wannan na saman nan gashi nan x11 din nan sai ka copy sai ka taho ka paste abu da nake so ku fahimta idan kun yi paste ku rinka bada space da ƙasa can ƙasa zaka ga alamar space kuna gani ga nan mun bada space sai ka danna enter ok so yanzu ka yi install ɗin wannan da komai da komai to sai kai clear shi wannan clear ɗin za ta clear ɗin wannan duk rubutun nan za ta goge su haka so kuna gani ta goge su yanzu bari mu yi ƙasa so kuna gani so idan kai install ɗin wannan abubuwan yanzu next abin da za ka sai ka ce exit so kara exit sai ka tawaye kai removing ɗin minimize ɗin ok sai ka taɓa kai yanzu so ok so abinda za ka yi na sai ka kiliya za ka ga wannan abubuwan da sun fito kuna gani wannan ƙasa da sama kudu da arewa arewa gabas da yamma gari da sauransu so kuna gani da sun fito wannan yan bottom bottom din na haka kuna gani duk gasu nan sun fito so normal ne idan kai haka komai da komai zai dawo sun ka za ta dawo irin tamu da komai da komai ok so yanzu abinda za ka yi idan za ka fara install ka fara install din nano za ka ce pkg sai ka ce install sai ka ce nano kuna gani ga nana na muna install so yanzu mun yi install din nano so yanzu sai ka ƙara cewa pkg sai ka ce install sai ka fara install din git ita ce wannan wadda za ta taimaka maka wajen cloning din um, cloning din irin download kamar tools tools na haki kai ce za ka yi download din su da haka wannan ce za ta taimaka maka wajen cloning din su ok sai ka danna ita ita kuma wacce nano din za ta taimaka maka ne wajen rubutu haka a cikin tamus ɗinka kamar test editor ce dai haka amma wannan na CLI ne command line interface na okay so bari mu clear sai mu kasa sai mu ce pkg sai mu ce install sai mu ce python python za ta taimaka maka sosai wajen running din wasu tools haka da sauransu okay so nan zaka ce pkg install python so sai ka kara pkg install python 2 okay sai ba kara running pkg install python 3 ka tabbata duk kai install din python 2 da python 3 ok sai ka kila saboda wasu hacking tools din an hada su ne ta cikin python 2 ok so yanzu abin da za ka yi sai ka ce pkg sai ka ce install install sai ka ce wget wannan wget din za ta taimaka maka wajen downloading din wasu tools haka software da wani page haka da sauransu ok so yanzu sai ka ce pkg idan ka gama downloading wannan wget din sai ka ce pkg install ruby ok wannan ruby ɗan programming language ne so bari mu downloading python ma programming language ne so amma akwai tools ɗin da aka hada ta cikin ruby da tools ɗin da aka hada ta cikin python okay so yanzu abin da za ka yi sai kai idan ta gwado maka ka sa yes saboda wani lokaci za ta rinka gwado yes or no haka da sauransu so idan ta gwado maka haka sai kawai ka sa y ko kuma kawai inda kai run din command din sai ka sa dash y kuna gani karamar y sai ka danna enter kafin ka yi install da komai da komai ce kawai za ta wuce taimaka downloading taimaka install ba tare da wata matsala ba okay so yanzu bari mu clear sai mu yi kasa sai mu ce pkg sai mu ce install sai mu install din PHP PHP shi ma programming language ne yana da power sosai kamar yanzu kun ga ta gwado ka sa y anan sai ka sa y din kuna gani amma idan misali maka sa control kuna gani ga alama control nan ok ga alama control nan kuna ganta inda na yi cycling din nan so alama control ce za ka iya tabawa kanta in ka taba ka taba kan c ita ce za ta cancel din abin da ka yi running kuna gani control c idan kai yi running din wani abu kamar yanzu wannan mun ce PH, uh, install PHP ko so in maka taba kan control maka taba kan C za ta yi cancel din wannan abun nan din kuna gani so yanzu bari mu clear sai mu yi sai mu run din command din again so idan ka sa dash y kuna gani mun sa dash y so ba za ta gwado maka sa yes or no ba kawai direct za ta wuce ta install shine amfanin saka dash y din nan kun fahimta abin sauki ke gare shi idan baka tsaka fahimta ba za ta tarkitar da kai ne bari mu jira ta gama downloading da install ok so yanzu ta gama downloading ta gama install bari mu clear sai mu yi ƙasa sai mu ce pkg install install curl sai ka danna enter so yanzu za ta yi maka downloading din shi da install shi wannan zai taimaka maka wajen irin tattara bayanai bangaren website yana da matukar amfani sosai ya kamata a ce kun yi install din shi shi ma so yanzu bari mu ce pkg wannan duk wannan abubuwan fa zaka iya haɗa su waje ɗaya sai kai install baki ɗaya kuna gani kamar yanzu misali kace pkg kace install sai kace kamar irin python so zaka iya sa an kamar wannan kuna gani guda biyu zaka saka ta kuna gani sai ka saka ta guda biyu sai ka ƙara run din wani command din ita ce za ta taimaka maka kai install din multiple um, abubuwa dai haka a cikin tamus ɗinka so yanzu nan za mu iya ƙara running kun gani mace pkg install python sai muka sa wannan an an din guda biyu pkg install sai mu ce kamar irin git zaka iya ƙara running again zaka iya ƙara sa an an din gaba kuna gani sai ka ƙara cewa pkg sai ka ce install wannan ina gwada maka ne ce zaka tattara su baki ɗaya kai install a lokaci ɗaya ka ce irin nano zaka iya ƙara running an an pkg install sai ka ce kamar irin wget so a nan sai ka sa dashuwai a ƙarshe kuna gani dashuwai ya caka ta tambaye ka yes or no so sai ka danna enter so direct za ta shiga duk wannan program din duk yacce za ta shiga haka ta yi install din komai da komai da haka da sauransu okay so ina ga ba sai ka install din bash ba already an yi ba sai ka yi install din bash ba haka da sauransu wannan scripting language ne so wannan abubuwan su ne abubuwa masu matukar amfani wanda ya kamata a ce um, kun fara install a cikin times ɗinku okay so duka duka ana maka kawo ƙarshen wannan bidiyo namu mu haɗe a bidiyo na gaba oke? Allah ya taimaka